a ah, kai yawa mala an ce kana kira na ka zo gidanmu wai su uku kana ne gidan eh. ka san rama sadau budurwa ta ce budurwa ka wace rama sadau mana rahama sadau eh rama sadau ai ita rahama sadau din ɗazu dai kafin in je gidan ku tana nan dan kusa karasowa tana nan to kana isowa jan kuma sai na gabata nan to ina tunanin a lokacin da take nan ne ka gane sai muka yi tunanin bata nan a lokacin da bata nan kuma sai muka yi tunanin tana wajen to ina ga saboda bata nan ne yasa nike ganin cewar tana nan a gane amma idan da tana nan to da idan muka duba za mu iya ganin bata nan yanzu kasan ba zai yanzu kawai ka gaya mana take tana cikin ka ne ka fito mu a ni ko in sa ta aljihu sai ka ce wata kullisuwa ni ba duk ka sa ta aljihu ba in da ba sadauce ka turo min lamban account ɗinka sai in tura ma ita ta wasan na tafi don hausa kuwa kai dai shayi shayi ne bai yi ba wancan wallahi wancan <laughs> Allah kai dan muka harawa ni da ma zaka faɗa kwata cewa wallahi in caje kan lalaba da ke aljihunka kai amma fa